a jiya ne dai matasa da suke samun horo don dangane da ayyukan da suka jibanci irin na masu sanya kayan sarki da gwamnatin jihar gombe ta ɗauka su dubu biyu kimanin sati guda suka guda da bore domin nuna rashin jin daɗinsu kan yadda salon da ake horar da su ke gudana rahotanni na nuni da cewar kashi 60 cikin 100 na matasan sun bar sansanin kamar yadda ɗaya daga cikin matasan wanda a halin yanzu ya koma gida ya shaida mini a hirata da shi mutane ana gana musu azaba ana ba su zalagale haza training ne na soja kamar na training na soja don ko soja iyaka ce wannan training mu dai daman can mutane sun gaji azabar ta yi yawa to wannan training din da ake muku ya fi karfin ku ne ya wuce ne kafin dan ko abinci ba rawar ka kaci ba kana cin abinci za a rana na kama hanya ta gudu Allah haka ba za a barka ba kana yin sallah ko ba su dai na jiran ka kuma masallaci shine abin ya wuce to ku dama ba kwa da masaniya abin da za a korar da ku ne a kai an ce to traffic ne akwai ward marshal akwai akwai guard salva guard akwai eh, ward marshal da sanan dai kala kala yanzu kun watse ne a wannan sansani ko kuma dai wasu ne suka Ya yanzu kam don kowa ya yi ya arika kare don kusan nan kasa kashi 100 kashi 60 ba sa cikin kam an sai jami'an zaro sannan kuma an je akwai malamin an ce ya ji ya samu sakataren gwamnati da chief of ya kuma su complain sun ce su su kuma mun gaskiya mun wurga sai dai kuma kwamishinan kananan hukumomi da sarautu na jihar Gombe Alhaji Abubakar Ahmed Walama wanda ya zarci sansanin matasan da ke garin Malam Sidi ya yi bayani a hukumance. Ina Malam Sidi ne amma yanzu na hanyar fitowa. Eh, me matsayin gwamnatin jiha kan wannan al'amari? haka ba yanzu kai a matsayinka na jami'in gwamnati menene kuke cewa da yake ka je wajen ka gani yanayin gun me za ka ce? a yanzu haka wannan ni abuwar yadda a wasu na har ila yau na tuntubi kakakin hukumar 'yan sanda na jihar gombe ni ne dsp faji a tajiri police population malam sidi eh, mu mun ji cewa ana wurin wurin training yara suna wurin so mu ba mu samu takalmi abin da ya faru ba mun tura 'yan sanda za su zai bincika inda mun samu kwakwara abin da ya faru za mu ma bayani me ya haddasa wannan tashin tashina ne a wajen eh to yadda na yi ma bayani labarin da muka ji sai mutanen mu su je su bincika in sun kawo mana kwarin bayani akan abin da ya faru za mu bayani. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.